ma saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo VOA hausa a cikin shirin sa na yammacin yau lahadi muhammad amin ibrahim kyau ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin nan na kisoshin rayuwa na nan tafi kamar da muka saba daga shi kuwa sai mu ka muku shirin nan na wato amsoshin aƙida daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin na kokun san da abdullahi salu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 14 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu ware kuma sun cewa shekaru saba'in da biyar da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan agustan shekara ta alif ɗari tara da arba'in da bakwai ƙasar pakistan ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta balle daga ƙasar india addinin musulunci dai ya shiga ƙasar india ne tun a ƙarni na takwas miladiya musulmi sun ci gaba da iko da yankin har zuwa karni na goma sha shida a lokacin da turawa suka mame kasar kuma suka fara mulkin mallaka a daidai lokacin da kasar ta india take gab da samun yancin kai muhammad ali jana ya kafa jam'iyya ta muslim league a kasar ta india da nufin kafa kasar musulmi amma bayan ballewa daga kasar india a shekara ta 1971 kasar pakistan ta gabas wacce ake kira da kasar bangladesh a yanzu ita ma ta balle daga kasar ta pakistan pakistan tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 803 sannan kuma tana kwabtaka da ƙasashen iran china afghanistan da kuma india da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau ƙasar bahrain ta ɓale da ƙasar iran kafin haka dai tsibirin bahrain yana kudancin tekun farisa sannan kuma tun a lokacin sarakunan kajariyawa ne na iran suke iko da tsibirin amma a wata rijijiyar da sarakunan iran suka kwalla da turawan ingila sun karbi iko na kula da kasar ta bahrain domin tabbatar da tsaro a cikin tekun farisa amma bayan shekaru kimanin goma sha biyar majalisar dokokin kasar iran din ta sanya kasar bahrain a matsayin jiha ta goma sha hudu a cikin jihohin kasar amma daga baya bahrain ta zama kasa mai cin gashin kanta bayan ɓallewa daga iran ɗin a shekara ta 1971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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce barazana ba za ta amfani Amurka dangane da al'amuran ƙasar ba. Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da babban sakitan Majalisar Ɗinkin Duniya kan shirin nukiliyar ƙasar. a najeriya kuma garkuwa da mutane na karuwa a lokacin da ake biyan masu garkuwa kimani naira miliyan 650 a kowace shekara yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa kalmomi na barazana ba za su yi wani tasiri akan ƙasar iran ba ya kuma kara da cewa tarihin mutanen ƙasar iran na da da na yanzu ya nuna cewa barazana ba ta tsorata su don haka ya buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta daina barazana ga ƙasar iran a daidai lokacin da ita ce musabbabin mafi yawan ayyukan ta'addanci a duniya da kuma gabas tsakiya a keɓe kafin haka dai gwamnatin ƙasar amurka ta yi barazanar cewa lokaci na ƙurewa ƙasar iran dangane da jan kafa da take yi wajen amincewa da abin da amurka take so a yarjejeniyar jcpoa gwamnatin koriya ta arewa ta yi allah wadai da furucin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres dangane da shirin nukiliya ƙasar tasharar talabijin ta paris tv a nan tehran na nakalto mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa yana faɗar haka a yau lahadi ya kuma ƙara da cewa babban sakataren ya san cewa koriya ta arewa bata amince da shirin kwance ɗamarar makaman nukiliyar ƙasar ba kim song-win ya ƙara da cewa furucin babban sakataren ya saba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya dangane da rikicin yankin koriya banda haka guterres ya nuna bambanci a furucinsa inda ya ƙi maganar sauran ƙasashe na duniya wanda suka mallaki wa'annan makamai labarin ya kara da cewa babban sakataren ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da shugaban koriya ta kudu yun yusuf yaul a birnin seoul babban birnin kasar da ƙarshe ministan ya zargi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da karɓar umarni daga shugabannin wasu ƙasashen duniya ƙungiyoyin falasɗina masu gwagwarmaya da makamai a yankunan falasɗina da aka mamaye sun amince da haɗa kai wajen tunkarar yahudawan sahiyoniya ya mamaya shafin yanar gizo na labarai al'ahad na kasar lebanon ya nakalto wata tawaga ta falastinawa daga kungiyar dakaru masu 'yantar da falastinu tare da jagorancin abu kafa gazi tana fadar haka a lokacin ganawarsu da ihsan ataya shugaban tawagar kungiyar jihadul islami a kasar lebanon labarin ya kara da cewa akwai bukatar haɗin kan ƙungiyoyin falastinawa a wajen yakar yahudawan sayoniya yan mamaya don kada su ga cewa suna yaƙi da wata ƙungiya ce guda tilo a cikinsu ba labarin ya ƙara da cewa yin hakan zai kawo rauni a cikin al'ummar Falasɗinu wacce aka mamaye fiye da shekaru 70 da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu rahotanni sun bayyana cewa 'yan najeriya suna biyan 'yan fashi masu garkuwa da mutane a kasar kimani naira miliyan 653.7 ko kuma dala amurka miliyan 1.2 a matsayin kudaden fansa a kasar a kowace shekara wannan ya sa aikin garkuwan yake karuwa jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa a tsakanin watan yulin shekara ta 2021 da ta gabata kuma watan Yuni shekara ta 2022 'yan najeriya sun biya kudaden fansa na 'yan uwansu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su har na dala amurka miliyan 1.2 daga naira biliyan 6.531 ko dala amurka biliyan 9.9 da suka nema rahoton ya kara da cewa wannan al'amari na garkuwa da mutane don karɓar kudaden fansa yana faruwa a dukkanin shiyoyin ƙasar sannan yana hana haɓakar tattalin arziki kamar yadda yake takaita harkokin kasuwanci a ƙasar wata hukumar bincike mai suna sbm a takaice ita ce ta bayyana haka ta kuma ƙara da cewa akalla ana garkuwa da mutane har sau ɗari biyar a ƙasar wanda kuma yake shafar mutane dubu uku da da ɗari hudu ashirin. sannan wasu kimanin 564 ne suke rasa rayukansu a kowace shekara a duk faɗin ƙasar sanadiyar garkuwar majalisar koli ta ma'aikatar shari'ar ƙasar iraki ta ki amincewa da wargaza majalisar dokokin ƙasar kamar yadda sayin mukta a sadar ya bukata kamfanin dilancin labaran tasnim na kasar iran ya wa majalisar koli ta alkalan kasar iraki tana faɗar haka a wani bayanin da ta fitar ta kuma kara da cewa wargaza majalisar dokokin kasar baya daga cikin ayyukanta sannan ta yi kira ga 'yan siyasar kasar iraki da su daina sa ta cikin rigingimun da ke faruwa a cikin su daga ƙarshe majalisar alkalan ta kammala da cewa aikinta shine warware matsaloli na shari'a da ke tasowa tsakanin 'yan siyasar kasar kafin haka dai gamayyen jam'iyyun siyasa karkashin said muktada a sadar. ta buƙaci majalisar koli ta ƙasar iraki ta ba da umarnin wargaza majalisar dokokin ƙasar a cikin makonni biyu idan ba haka ba magoya bayansa za su ɗauki wani sabon mataki bayan mamayar majalisar dokokin ƙasar da suka yi watanni goma kenan da suka gabata aka gudanar da zaɓen majalisar dokoki a ƙasar iraki amma har yanzu majalisar ta kasa zaɓen shugaban ƙasa da kuma kafa gwamnati saboda saɓani mai tsanani da ke tsakanin 'yan siyasar ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan To a gaida Tahir Amin daga zuwa labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba wato shirin na Afirka a yau tare da Abdullahi Salu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin zai dubi ne dangane da gayyatar da majalisar tarayya a tarayyar Najeriya ta yi wa ministan kuɗi Zainab Ahmad domin ta zo ta gabatar da takardar da ke dauke da bayanai na biyan kudaden tallafin mai a cikin shekaru tara da suka gabata domin sanin gaskiyar abin da aka fitar da kuma abin da aka kashe akan hakan wannan dai shine abin da shirin yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo musu sannan hankali domin jin cikakken shirin. majalisar tarayya a najeriya ta umarci ministar kudade da ta bar da takarda ta bayanan biyan kudaden tallafin man fetur daga shekara ta 2013 zuwa 2022 majalisar tarayya ta umarci ministar kudaden zainab ahmad da ta gaggauta bayyana domin gabatar da adadin kudaden da aka biya dalla-dalla da sunan biyan tallafin man fetur a faɗin ƙasar shugaban kwamitin na bincike a majalisar tarayya ɗin aliyu musa shine ya bayar da wannan umarni a ranar talata da ta gabata lokacin da daraktan harkokin kudade na cikin gida da ma'aikatar harkokin kudade ya bayyana a gaban kwamitin kwamitin dai tun daga farko ya bayar da wa'adi zuwa ranar goma sha shida ga wannan wata na agusta domin a kai masa kwafin bayanai waɗanda suka hada da jimillar kudade dalla-dalla na adadin kudaden da aka kwasa daga cikin asusun haɗaka na tara kudaden haraji wanda aka biya tallafin man fetur da su tun daga shekara ta 2013 zuwa 2022 da ake ciki kwamitin binciken kuma ya nemi a kai masa sunaye na dukkanin kamfanoni waɗanda aka taɓa biya kudaden tallafin man fetur da adadin da aka rika biyan kowane daga cikinsu wani batu dai ya zo ne bayan minista zainab ahmad ta bayyana cewa najeriya tana bukatar naira tiriliyan shida da dugu bakwai domin ta biya tallafin man fetur da waɗannan kuɗaɗe aliyu ya ce wannan lamari abin damuwa ne matuƙa dole ne minista ta bayyana domin gabatar da bayani dalla-dalla akan wannan al'amari ga 'yan najeriya ciki har da shirin da gwamnatin najeriya ɗin take yi domin ciwo bashi a biya tallafin man fetur da kuɗaɗen bashin wannan bincike yana faruwa ne makonni biyu bayan minista zainab ahmad ta ce tattalin arzikin najeriya ya kusa durkushewa an gano sauran dala biliyan goma sha biyar a asusun waje ba dala biliyan talatin da shida da cbn ya ce ya yi saura ba yayin da najeriya ke shirin zaben shekara ta da da ashirin uku. hujjoji suna da ƙara bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar dai yana fuskantar matsanancin yanayi wato baitulmali na najeriya yana ci gaba da raguwa a kowace rana wanda hakan ke yi mummunan tasiri ga tattalin arzikin ƙasar jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa waɗanda ke da masaniya akan halin da ake ciki sun ce an nuna damuwa matuƙa a abuja da lagos yayin da wani zaɓaɓɓen jami'an gwamnati ya jawo hankalin gwamnan babban bankin najeriya da cewa abin da ya rage a asusun najeriya wanda yake waje fa bai wuce dala biliyan goma sha biyar ba wato ƙasa sosai da dala biliyan talatin da shida wanda cbn ɗin yake ta ikirarin sun yi saura a cikin wannan asusu yayin da najeriya ta kashe naira tiriliyan biyar da ɗigo tara wajen shigo da kayayyaki daga waje tsakanin janairu zuwa afrilun shekara ta 2022 kadai dala biliyan goma sha biyar kacar kasar take da shi a halin yanzu a cikin asusun ajiya masana harkokin tattalin arziki da kudade sun ce da a ce komai yana tafiya yadda ya kamata to da ragowar kudaden ba abin damuwa ba ne amma abin fargabar shine yadda aka shafe watanni shida cir najeriya ba ta zuba ko sisin kwabo a cikin asusun ba wannan kuma ya faru ne saboda matsalar rashin wadatar ɗanyen man fetur da najeriya ke fitarwa a waje da kuma tsayuwar gwamin jaki da kasuwar jari ta yi sannan kuma ɗaukar lokaci mai tsawo da kamfanin nnpc ya yi na kasa zuba cinikin ɗanyen mai a cbn shine ya haifar da tsawwala farashin dala a kasuwannin 'yan canji wata babbar ma'aikaciyar banki ta bayyana cewa an daɗe ana ɓoye gaskiyar sauran adadin kuɗaɗe na gwamnati waɗanda suke cikin asusun waje wanda babbar matsala ce sosai a halin yanzu ta ce an yi ƙarin gishiri matuƙa wajen ainihin yawan kuɗaɗen da cbn suke ajewa domin kuwa a ɓoye ainihin adadin kuɗin sun rage a asusun waje sosai a hakikanin gaskiya kuma maida npc hannun jarin masu kasuwanci wanda aka ce an yi ya ƙara dagula waɗannan matsaloli wato tun da nnpc ya kasa zuba kuɗaɗen cinikin ɗanyen man fetur a asusun cbn tilas ne kenan bankin ya tashi inda zai samu wasu manyan kuɗaɗe na ƙasashen waje abin damuwa dai anan shine mafi yawan hanyoyin da cbn zai iya samun kuɗaɗe duk an toshe su ga kuma wakeken gibi na kasafin kuɗi tulan basussuka waɗanda aka ciwo daga kasashen ƙetare da kuma ragoda da kudaden shiga da kasar ke samu ke yi a kullum a cikin watan yulin da ya gabata an buga wani rahoto kan matsalar karancin kudade wadda ta yi wa najeriya kamari inda a cikin watannin janairu zuwa afrilu kudaden da kasar ta biya bashi sun haura kudaden shigar da take samu a cikin waɗannan watanni hudu baki ɗaya kafin kamfanin nnpc ya kasa zuba kudaden ciniki na danyen mai a babban bankin cbn duk da haka an zuba dala biliyan uku daga danyen man najeriya wanda ta sayar a watan amma kuma kusan shekara ɗaya kenan kamfanin nnpc baya iya zuba abinda ya kai ko da dala miliyan 200 a cikin babban bankin na cbn cikin watan jiya ne dai ministan kwadugo na taron najeriya ya ce kwantar da hankali tare da yin taka tsantsan saboda fatara da talauci sun yi wa najeriya katutu da kuma tarnaki da baibayi ta kai babu kudade wanda kasar za ta iya biyan manyan ayyuka na raye kasa a shekara mai zuwa wanda hakan yake nufin cewa lamarin zai ƙara munana matuƙa da rashin ayyukan yi da ake fama da su yanzu a najeriya sai kuma karuwar malejin kuncin rayuwa wanda hakan zai iya haifar da wasu matsaloli na daban waɗanda ba a san da su ba a najeriya a cikin makon jiya ne dai ministar harkokin kudin ta najeriya ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta kwashi naira biliyan ɗaya daga asusun rarar kudin man fetur domin inganta harkoki na tsaro a daidai lokacin da kudaden shiga daga man fetur suke ƙara raguwa zainab ahmad ta yi wannan bayani ne a gaban manema labarai a ranar laraba ta gabata a fadar shugaban ƙasa a ƙarshen zaman da shugaba muhammadu buhari ya gudanar tare da ɓangaren zartarwa waɗannan kuɗaɗe waɗanda zainab ahmad ta bayyana cewa an ɗiba lamarin ya zo ne a daidai lokacin da ake kukan cewa kuɗaɗen asusu sun ragu matuƙa kamfanin dillancin rabaran reuters ya rawaito cewa akanta janar na tarin najeriya ya bayyana sauran adadin a ranar talata amma bai faɗi adadin raguwar kuɗaɗen ba a ranar laraba dai minista zainab ahmad ta ce rashin kasa samun tabbaci a kasuwar ɗanyen mai a duniya ta taimaka matuƙa wajen kawo matsaloli na raguwar kuɗaɗen ajiya na najeriya da suke waje to kuma dai ya lamarin yake masana harkokin tattalin arziki a najeriya ɗin suna kallon lamarin yadda yake tafiya a matsayin wata babbar barazana ga makomar tattalin arzikin najeriya musamman ma daga shekara mai kamawa to jama'a masu sauraro lokacin da muke da share suke mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ga Hassan Barka ya shigo dauke da yammacin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana raba mai aski daga damagaram jamhuriyar nijar shugaban na kungiyar masu sauraron radio eh muna godiya da ake bamu dama domin isar da sakon mu na karshen mako zan soma da gare ka kai karan kanka mai gabatar da shirin malam hassan barka eh akwai sunushi da yusuf wanda suke a nan garin madattai akwai abdu wanda aka san da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari dozman takasimu to hamisu mai dan kuka wanda suke nan cikin garin magaram na agwa mai ya kole toro wanda suke a nan bakin ofital a kara mai kama sabon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa ga dukkanin ma'aikata na radio talabijin da suke cikin jihar da magarin da kasashen afirka gabaki daya eh, musamman ma kuma eh, zuwa ga abokannin aikin mu mambobin mu na kulab da fada da suke cikin jihar da magarin da kewaye gabaki daya da eh, karshe kuma a gaida mu ne abdulazizu crazy akwai hamusu mai dan kuka dukkanin su wanda suke a nan cikin garin da magarin akwai dj alisto Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai akwai Isuhu Madattai akwai Abdo Kibiya garin Kadamari akwai tasi unguwar Tudu akwai Yakuba mai aski Badaraka akwai na agwa mai faci akwai Mashidan Adaidaita Sahu akwai Kalla mai Adaidaita Sahu yawa akwai Abdo Kibiya garin Kadamari samari idan na koma agadas akwai alkasim a garin agadas akwai eh, idan na koma maradi akwai abokina uzair dan malam wanda yake a bulanjeri a maradi sannan idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garken daura akwai abokina ahmad yarima akwai buba mai manja Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da yake muna ƙarshen mako ina son ku bani dama in gaida yan uwa da aminan arziki. A farko ina gaida Isa Bukar Tsoho mai albarka Niyame, akwai Samaria Haruna Idris wanda yake zamne a ƙasar Libya, akwai Shitu Tayar Agades, akwai Husaini Haruna eh, da Magaran. sanisi madattai da magaran kabiru sule usman da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai shehu kacalla kafison ana zikiri akwai muhammad mubarak mata mai da ke a jihar da magaran akwai sulan siddi da ke jihar gombe daga karshe ina fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin koshin lafiya To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai a saurari shirin nan na ƙisoshin rayuwa tare da zainab bashir Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau da nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda na bila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kuma idan suka haihu wani ya yi maɗiyarsu a lokacin da za su tuna da irin abubuwan da suka yi salman ya ce ni fa dadi ban cuce ta ba na san na yi mata laifi kuma na ba ta haƙuri ya take so ne mata dadi ya ce ai shi kenan da kake cewa baka isa aure ba me za ka tsaya jira idan mutum yana tunanin akwai abin da zai sa shi shiga damuwa a rayuwa kuma yana tsoron fadawa tarkon shedan idan har Allah ya basa halin yin aure ina ganin kawai shi shine zai fi zama masa alkhairi dukar da kai Salman yayi yana ciro yana cire ido idanu dan ya fahimci inda maganar daji ta nufa umma ta ce haba alhaji tunda ya ce ya hakura da auren ai sai a kyale sa dama Salman ba wani girma yayi ba bai ma gama sanin ya aure yake ba kawai shiga sauri zai yi masa yaron da zai gama karatu yanzu ta ina ya san yanda aure yake ka bar sa ya gama sabis ɗinsa idan ya fara aiki ya wuce ya karo karatu sannan ya zo ya yi aurensa hankali kwance a lokacin shi ma tsaya da kafafunsa murmushi dadi yayi yana girgiza kai yace shikenan tunda kina ganin Salman yaro ne bai san yadda aure yake ba amma kin san matasan yanzu ba kamar na da suke ba da su da 'yan mata babu wanda za a ce sai ya je ɗakinsa sannan yake sanin yadda aure yake amma a bar maganar haka Allah ya rufa mana asiri kuma ya musu zaɓin abin da ya fi alkhairi a gare su umma ta ce amin ya Allah kallon Salman dadi ya ce na ji an ce gobe za a yi primary election don haka kada na sake na ga kafarka a wajen kowace rumfa sanin kanka ne bana harkar siyasa don haka ban yarda ka je wajen ba Salman ya ce ni fa dadi ka san bana zuwa wajen zaɓe duk wanda ake yi bana zuwa kawai katin zaɓe nake yi shi ma saboda yana da muhimmanci amma ba na son na je wajen zaben saboda rigimar da ake yi umma ta ce lalle ka ce gobe akwai taro allah ya sa a yi a gama lafiya dadi ya ce amin dan ni gobe babu inda zan je saukin mu daya masallacin mu kusa da gida yake kuma inda suka kafa su ba a nan kusa yake ba sadiqa ta ce kowa ma ba zai fita ba ai dadi ya ce ai mun huta sardauna ina zaka je naga kana sauri haka babu inda zan je kawai za mu je wajen zaɓe ne mu ga yadda za ta kasance saurin tashi in na ta yi har zanin ta yana kwancewa tana fudin wallahi babu inda za ka je kawai ina zaman zamana ka je ka jawo min tashin hankali sardauna ya ce haba inna idan matasa ba su je wajen zaɓe ba su waye za su je mu ne fa ya kamata mu je mu zaɓi wanda mu yake so domin yancin kowa ne ke ma kawai dan kin ce ba za ki je ba amma ya kamata a ce kin je kina ganin malam shi ma zai je inna ta ce dan Allah sardauna kada ka je kuma fa na je kana faɗin ba a nan unguwar za ka yi zaɓe ba wai a burget za ku je ku yi ka san ne yadda matasan unguwar suke duk zaɓe sai an yi rigima amma za ka je can ka yi zaɓe sardau ne ce inna kowancan zaɓen a can fa muka ni da su mubarak ni ki kwantar da hankalin ki babu abin da zai faru muna dangwalawa za mu dawo wai ni uwa ne me yasa kike son mai da mani da karamin yaro ne babban matashi kamar marusanda idan bai je ya yi zaɓe ba waye zai je yancin kowa ne fa ke ma saboda tsabar tsoro shi yasa kike ce ba za ki je ba ita fa siyasa sai mutum ya sa kan shi cikin rigima sannan za a yi da shi me ya hada ki da rigima daga su je su yi zaɓe su dawo don Allah ki daina maida shi baya shi ma fa namiji ne ba a san namiji da tsoro ba ba baki na tai ta ce ai za ka faɗi haka mana ni dai ba na son wani abu ya same sa ne murmushi malam ya yi. ya ce ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru da shi addu'a ya kamata ki riga masa a duk lokacin da zai fita ba wai ki riga sare masa gwiwa ba na ta ce to naji Allah ya tsare mu dukan kuma kana dangwalawa ka dawo gida dariya sardauna ya ce an gama inna ta ta kaina malam na tafi malam ya ce sai ka dawo kada ka je ka zauna kuma da da kaga an fara rigima ko baka ko baka dangwala ba ka dawo gida sardauna ya ce to bala'i wallahi babu wani dan mahaukaci da ya isa ya kara mana magudi a wajen nan ta mun tsaya za a ringa mana yar ƙasa wannan ai bala'i ne wallahi kai aminu uban wa ya ce maka magudi ake yi a nan ubanka ya ce mani ka ga dan renin hankali ni zaka zagar ma uba bayan yana kabari an zage shi din sai ka ce kana son ubanka zaka ringa wani tada jijiyar wuya bayan ya mutu da bakin cikinka saboda siyasa an faɗa maka bamu sani komai ba wanda kake tsaya mawa ma ko jana'izar bai zo maka ba gaisuwa ma sai da ya ga dama sannan ya zo amma ka zo kana lokacin ka a nan saboda mutumin da bai damu da kai ba ya maida ku yan iskan siyasa ana ba kuɗi kamar wasu karnuka idan ma an yi maguɗi ka zo ka hana to jama'a duka dukar muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na amsoshin aƙida wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na tare da mu musamman a shirin da ya gabata da kuma ma shirye-shiryen da suka bata musamman kamar a ce satuttuka uku ko hudu da suka wuce muna amsa wata tambaya ce da wani ya bujiro da ita dangane da matsayin imamanci da abin da yake bambanci tsakanin imamanci da halifanci da kuma yadda 'yan shi'a suka ɗauki al'amura na wilaya to mun yi bayanai masu ainihin tsaho da kuma fito da jawanib janib janib ko kuma bangaro bangarori bangarori na wannan al'amari da ake magana a kai wato al'amarin wilaya da al'amari na imamanci din nan to idan masu sauraro ba su manta ba wancan shirin dai dama mun karkare ne a wancan lokaci dangane da shugabanci da imamanci na imam hussein wanda shi imam hussein din nan jika ne na annabin allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun bujiro da irin zaluncin da aka yi wa shi wannan imami din imami ne daga cikin imamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bamu bisharan zuwan su su goma sha biyu to in ka ɗauki imamu Ali a matsayin imami na farko imamu Hassan al-Mujtaba na biyu sai kuma imamu Hussein bin Ali alaihi salam shi kuma ya zama imami na uku a cikin jerin gwanan waɗannan imamai goma sha biyu wanda annabin Allah da kansa ya bamu bisharan cewa lallai duniya ba za ta ƙarshe ba ba za ta zo ƙarshe ba sai Allah ya tayar da imamai goma sha biyu waɗanda za su zo su tafi da al'amuran al'umma kuma duk gaba ɗayansu daga shawa suke to an dubi irin yanayi na zamantakewar da al'umma ta yi aka duba aka duba aka ci to al'ummar musulmi wani irin zamantakewa ta yi ta ɓangaren shugabanci musamman bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam mun yi ishara shi wannan mai tambaya mun ɗan yi wani tsokaci ban sani ba ko ya gamsu da irin tambayan da yi na bambancin da ke tsakanin halifanci da imamanci a fili in muka ce ga bambancin bambancin kamar yadda a misalce-misalce mun kawo za ka iya cewa wannan halifa ne na musulunci amma ayyukan da yake yi shine tafi da al'amura na shugabanci na siyasa to idan aka ce wannan al'amari a wajen 'yan shi'a ba karɓaɓɓe ba ne ai su 'yan shi'a suna da wani abu wanda suka dogara da shi na nasi domin ko da ka ɗauki ɓangaren cewa halifanci al'amari ne na shugabanci ta bangaren al'amura na siyasa shi ko imamanci shugabanci ne na ushu'unul musulmin al'ummar musulmai duk abin da ya shafe su kowane bangare to imam shi ne yake tafi da al'amura din to in ka ɗauki wannan bambancin sai ka ga cewa ahalin sunna da suka ce ai an zaɓi halifofi ta hanyar yin zaɓe a taro a wani guri a ɗaga hannu a cewa ya zai zaɓi wani wannan ya ce ni na zaɓe shi wannan na zaɓe shi wannan na zaɓe shi misali idan ta wannan ne aka yi zaɓe to ba shi da bambanci da irin zaɓen da mu ma yanzu ake a ko ina kenan misali ko da kuwa zuwa ake aka haɗa ƙuri'a a zaɓuwa ne a ce wannan shine abun da yake kasancewa ya zama shugaban mutane al'amura ne na shugabanci na siyasa wance al'amura na shugabancin siyasa wato zai iya zama ma kwata-kwata ma ba lalle ne ya zama na wannan al'amarin ya zama lalle addini yana daga cikin al'amuran da ya kasance ya kafu a wannan cikin yanayi din ba shi ko imami an ce wasiyi ne na annabi to kamar yadda Allah ta'ala da kansa yake ba mu labari ba ma labari ba yake tabbatar mana a cikin ainihin ayoyinsa na alkur'ani mai tsarki ubangiji wa ta'ala cewa inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana alal alamin istafa dinnan malamai suka ce me ma'ana istafa ubangiji ya zaba ya zaba shi yasa ɗaya daga cikin sunan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al-mustafa al-mustafa dinnan mustafa shine zaɓaɓɓe wane ne yake zaben ubangiji inna Allah hastafa ubangiji ne ya yi zaben to in ku Allah ne ya ciro ya zaɓa ya nuna ya ce ga wanda nake ba da umarni ya zama ya jagoranci al'umma ta kowane bangare to kaga ya ba mu labarin cewa shi ne ya yi zaɓe zaɓen nan dai ya zaɓi annabi adamu ya zaɓi annabi nuhu ya zaɓi dangin ko iyalan ko kuma Ali, ainihin ibrahim da kuma ali imrana da sauransu da kamar inda allah ta'ala yake cewa ya zaɓe su akan sauran ainihin ababen halitta baki ɗaya to abin da 'yan shi'a suke cewa anan shine in dai ana zance ne na shugabanci na al'umma kuma shugabancin nan a ce musamman ma ci gaba ne da shugabancin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya a cikin al'ummar nan to tabbas kamar yadda allah ta'ala shine ya zaɓi annabi muhammadu zaɓe na haƙiƙa shi yasa ɗaya daga cikin wani suna na annabi shine al-mukhtar wanda yake cewa zaɓaɓɓe ne shi na allah allah ne ya zaɓe shi to idan Allah ne ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin annabi to wanda zai zama ya ci gaba da ayyukan da annabi Muhammadu ya kasance yana yi to shi ma bisa Nasi ya kamata a ce ya zamanto zarsin nan ko ya zama nassi na alkur'ani ko kuma nassi na sunna in aka samu nan nasusi ko ɗaya daga cikinsu aka nuna wani aka ce gashi to fi ma labar da kaga wannan ya zama shi ne wanda ya kamata duk al'ummar musulmi ta raju'i zuwa gare shi a al'amuranta na shugabancinta da al'amuranta na addini da dukkan wasu abubuwa da suka shafi al'umma kamar yadda ake komawa zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wannan da aka nuna ya zama wasiyi ne na annabi to ya zama shi ma zababbe amma ta hanyar nassi wannan shine abin da 'yan shi'a suke magana akai. kai saboda haka sai suka kawo misalce-misalce da yawa da yawa da yawa hadisai daban-daban daban-daban hatta kamar yadda na yi mana bayani a cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata sai 'yan shi'a suka ce hatta al'amarin da ya shafi gadir dinnan a wani shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan gadir da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna Imam Ali alaihi salam a ranar Gadir ya nuna shi a matsayin waliyin musulmai da kuma ya nuna shi a matsayin shugabancin al'umma to kaga wannan nassi ne tunda annabi ne wannan magana din ya zama nassi kenan bin Ali da sa a matsayin shugaba da sa a matsayin imami jagora da zai ta da zai jagoranci al'ummar musulmi baki daya to wannan nassi ne daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Rasulullah la yantiqu anil hawa ba mutum ne wanda da yake magana akan son zuciya ba duk abin da ya faɗa in huwa illa wahayun yuha ba wani abu ne illa wahayi da aka yi masa so kaga shi ma a wancan shirin mu da ya gabata na yi zancen Imam Hussein Imam Hussein shi ma yana daga cikin wani abu wanda zaka iya tabbatar masa akan cewa shugabancin Imam Hussein imamancin Imam Hussein shi ma nassi ne nassi ne domin shi ma mun kawo hadisi ko kuma hadisai ma daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a wancan shirin to ashe kenan in muka fahimci bambancin da ke tsakanin imamanci da halifanci bayan haka sannan muka zo muka duba muka cewa to idan aka ce kuma halifofi ga su suma sannan kuma ga imaman nan guda goma sha biyu to yaya za a yi abin abin da za mu iya cewa shine waɗannan da suka je suka yi zaɓe suka zaɓi halifofi ba mu muna nuna cewa lallai lallai wajibin su ne dolan dolan su ne su ci ba su yadda da wannan halifofin ba su yi musu tawaye gaba ɗaya su dawo su bi imamai wani abu ne wanda mu muke bayanin sa akan nasi kuran cewa nassi in ya ce ga abu ga kuma yadda bayanin ya fito to wannan nassin yaya za a yi da shi idan kuma ya zama na babu nassi a wani bangare misali kamar yadda duk littattafai na ahalar suna din ma mafi yawa abin da suke rubutawa shine cewa zaben abubakar da aka yi a saƙifatu bani sa'ida zaɓe ne da su sahabbai suka taru a wannan lokacin lokacin manzoma, ba a maji an binne shi ba bayan rasuwarsa ana can waɗansu suna yi masa wankan ainihin gawa ana wanke masa jikinsa mai tsarki domin a tashi a jana'izinsa su kuma waɗansu suka tafi can wannan guri da ake kira sa a idan suka taru aka yi zaɓe aka zaɓi abubakar ya zama shine halifa musulmai to abin da ake magana akai su kansu ahli suna da suka kawo dalilin su sai suka kawo cewa ai akwai wasu lokuta ko kuma wani lokaci manzo yana cikin rashin lafiya sai ya ce da abubakar ya je ya ja sallah ya je ya ja mutane sallah shi ba zai iya zuwa ba mafi girman abun da suke ainihin kafa hujja da shi dangane da wannan hilafanci na abubakar shine wannan zance abu na biyu ne sai suka ce ai allah ya ce wa amruhum shura bai na wai al'amarin mutane shura ne mashwara ce shawara ce suke tsakanin su to kuma an je an yi shawaran nan a wannan guri na sakifa an zabi abubakar to abin da shi a suke cewa allah a nan a wannan ayan cewa amruhum ya ce al'amarin mutane shi ku shugabancin al'umma ci gaba da wannan aiki da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa sallam al'amari na shu'unin addini daukan tafi da al'amura na ainihin imamanci to ba amrun nasi bane ba amrun nasi bane amrun lahi ne in ku amrun lahi ne to ya kamata amrun lahi ya zo ne da nassi ba wai ya zo zama a cikin shura ba Allah cewa wa amruhum amrun nasi kenan al'amarin su da ya shafe su sai su yi shawara a tsakanin su amma amrullahi sai a dawo inna Allah ubangiji shi ke zaɓe zaɓen nan kota daga gare shi direct ko kuma daga ainihin manzonsa zai ayyana wani wanda zai kasance shine wasiyinsa wannan fa a takaice ya ikhwanuna ita ce fa maganar da 'yan shi'a suke yi ba wai rigingimu ba ne ba wani abu ne na tashin tashina ba kuma ya rage ga mai sauraro ya je ya yi bincike mana ai al'amari shine in ka ji abu baka gamsu ba ko kuma kana da wasu tambayoyi sai ka kutsa ka bincika littattafai ka gano cewa menene abin da ake faɗa ne menene hakika to zancen imamanci da al'amura na shugabanci da kuma bambancin khilafanci da shugabanci da imamanci to a takaice a dunkule gashi nan ainihin mun yi bayani to saboda lokaci ba zan bari mu tsaya anan insha Allah sai mu na gaba sallallahu alaihi muhammad alihi tahirin Allahu akbar ma ulil yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau ai saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shirin ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne a kan sakon Ashura wanda shi ne neman kawo gyara a cikin al'umma. Za kuwa mu dogane da mahanga ta wasu manazarta na baya da na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin ƙasar iraki a kowace shekara ana ɗaukar watanni biyu cir a wato muharram da safar ana juyayen ashuwa na shahadar imam hussein alaihi salam yankunan kudancin ƙasar da kuma na tsakiya da ake kira da firatul ausat da wani yanki mai girma na birnin bagadaza sukan sauya su zama tamkar wani allon zanen fasaha da ke nuna baƙin ciki da alhini domin mazauna waɗannan yankunan mafi yawancinsu mabiya mazhabar imam jafar as-sadiq ne ta ahlul bait alaihi salam da aka fi sani da isna a shari'a sai dai duk da haka alhinin ashura bai takaita a cikin waɗannan yankunan na 'yan shi'a ba ya kuma shafi sauran dukkanin yankuna na ahlus suna da kurdawa da turkimani da kusan dukkanin yankunan ƙasar ta iraki dalili kuwa shine yunkurin imam husaini alaihi salam yunkuri ne na 'yan adamtaka da kuma fada da zalunci da kama karya da dukkanin nau'o'insu kuma duk yadda wasu ɓangarori za su bata kamanni na ɓangaranci to yunkurin na imam husaini alaihi salam ya fi karfin haka don haka juyayi da alhini a kan yunkurin ashura da ya faru a shekara ta 61 daga hijiran ma'aikin allah bai takaita a cikin iraki kadai ba ana yinsa a kowace kusurwa ta duniya a ƙasashen musulmi da ƙasashen da ba na musulmi ba hakan bai kori cewa a iraki ana yin juyayin ashura da siga ta musamman ba saboda dalilai na tarihi domin a cikin Iraƙi ne dai abin da ya faru na ashura ya faru sannan kuma mafi rinjayen al'umma iraƙin mabiya mazhabar iyalan gidan ma'aikin allah ne kuma a cikin wannan ƙasar ne hubbara imam hussein alaihi salam yake hakan na ɗan uwansa abul fadul abbas a birnin karbala har ila yau a cikin wannan ƙasa ta iraƙin da akwai makwantan wasu daga cikin imaman ahal baita alaihi salam tun daga kan imam ali a birnin najaf zuwa kazmiya inda imam kazim da imam jawar suke hakanan kuma imam hadi da imam al'askari a samarra bugu da ƙari a cikin wannan ƙasar ta iraki da akwai makwantan zuriyar ma'aikin allah a kusurorin ƙasar guda hudu To tun bayan kifar da gwamnatin ba'asiyya a cikin ƙasar Iraki a shekara ta 2003, miliyoyin mutanen wannan ƙasar suke raya ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam a ƙarƙashin wasu al'adu na musamman na tsarin zamantakewa da kuma siyasa da sauransu. Malamai kan gudanar da hudubobi a masallatai da cibiyoyin taruka na Husainiya. hakanan ma'abota adabi kan gudanar da waƙoƙi da jawabai masu alaƙa da abin da ya faru a karbala da kuma saƙonnin da ke kunshi a ciki tarihi bai ambaci wani yunƙuri na neman kawo gyara da sauyi wanda ya kai girma na imam hussein alaihi ba bisa la'akari da abin da yunkurin ya so cimmawa da kuma zurfi ko girman sadaukar da kai da ya faru saboda hakan hakanan kuma girman tasirin da wannan yunkurin na imam hussein alaihissalam ya yi a tsawon tarihi da kuma lokaci da hakan yake nuni da wanzuwarsa hakanan rashin takaitarsa a kan al'ummar musulmi kadai ko kuma mabiya masabar ahal baita alaihimussalam su kadai wannan ne ya jaza yadda ake da mahanga daban-daban a kan shi kan shi na imam hussein ta fuskokin siyasa zamantakewa 'yan adamtaka da kasantuwarsa mai motsa zukata da babu wani abu da ya kama da shi ta fuskar tausayi kuma bai zama abin mamaki ba yadda ake samun sabuwar mahanga akan wannan yunkurin da saƙon da suke kunshi a cikinsa. to yunkurin imam hussein alaihi salam ba haka siddan ya faru ba yana a matsayin sakamako ne na dandazon kauce hanya da mahukunta suka yi a siyasance da kuma a cikin tsarin zamantakewa sannan kuma da nesantarsu da halayya kwarai saboda a kowane lokaci da kuma wurare za a ci gaba da samun irin wannan kaushe hanya a cikin dukkanin fagage da muka ambata don haka saƙon da ke cikin ƙuran imam hussain zai ci gaba da aiki sannan kuma magani ne a lokaci ɗaya a dalili haka yunkurin imam hussain alaihi salam yake da siffa ta duniya bai taƙaita da wata al'umma guda ɗaya ba lamari ne da ya shafi bil'adama da 'yan adamtaka shi yasa wasu manazarta suke bayyana cewa yunkurin na imam hussein salam ya samu nasara ne saboda sifatuwarsa da waɗannan siffofin da ambatansu ya gabata ya faru ne a matsayin nuna wa bil'adama hanya duk da cewa mutanen da suka kasance a tare da imam hussein alaihi salam a karbala tsiraru ne ta fuskar adadi amma ya kasance mai wakita adamtaka kuma mai siffa ta duniya wanda duk yake ƙoƙarin takaita saƙon yunkurin imam hussein alaihi salam a cikin wata ƙungiya ta mutane to yana kuskure imam hussein alaihi salam na dukkanin bil'adama ne da dukkanin masu son kwance ƙangi da sasari da aka ƙaƙaba musu da fitar da kansu daga bautar wani allah da son zuciya da bewa duniya dukkanin waɗanda suke son 'yanci da rayuwa a cikinsa nesa da miƙa kai ga wani in ba mahalicci ba za su yi riko da saƙon da ke tattare da yunkurin ashura bai zama abin mamaki ba da muke cin karo da maganganu da suka rika fitowa daga mutanen da ba musulmi ba waɗanda suka ɗauki darussa daga yankunan imam hussaini alaihi da suka zamar musu hanyar kaiwa ga gaci a nasu yunkurin da kuma gwagwarmayarsu su ga misali shugaban ƙasar indiya wanda ya jagoranci gwagwarmayar ƙasar da 'yan mulkin mallaka har ta kai ga samun 'yanci wato mahatama gandhi ya bayyana cewa a wurin imam hussein na koyi in zama wanda aka zalunta in kuma sami nasara shi kuwa shugaban gwagwarmaya ta fada da tsarin nuna wariya na ƙasa afirka ta kudu wato nelson mandela ya taɓa bayyana cewa bayan na yi shekaru fiye da ashirin a cikin kurkuku a wani dare na yanke shawarar in mi ƙauya In rattaba hannu kan dukkanin sharuɗan da gwamnati ta gindaya sai kawai tunani na ya tafi kan imam hussein a karbala sai na samu wani ƙarfi na in ci gaba da yunkurin neman gaskiya da 'yanci shi kuwa fitaccen mawaƙin nan ɗan ƙasar indiya wato takur ya bayyana cewa matukar ana son tabbatar da adalci da gaskiya to ba ta hanyar soja da makamai za a same su ba za su samu ne ta hanyar sadaukar da kai shine abin da imam hussein ya yi jagoran 'yan adamtaka to manufar imam hussein ta kawo gyara ba ta takaita a cikin sauya tsarin da yake tafiyar da gurbatacciyar hukuma ba manufar ita ce shimfiɗa wani tsari da manhaja za ta ci gaba bayan zamuna masu tsawo tsayin daka a kan manufa da sadaukar da kai a kanta su da ginshiƙai na samar da sauyi mai dogon zango da waɗanda ake zalunta a ko'ina a doron ƙasa za su ci moriyarsa to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng muka kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke su a dan shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da kan tuna labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwstb 1ng a huta lafiya.